na abin nan shazal arf ko da yake mukan ce shazal urf ko to za mu ga insha Allah cikin karatu mu gaba za mu ga eh, shazal urf ne ko ko shazal arf wanne ne yafi kamata mu ce ah, to yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin karatu mu na wannan littafi shazal arf a satin da ya wuce eh, za mu dan koma baya kaɗan domin ya kasance ya tafi da abin da muke magana muna safa ta goma ne safa ta goma wa kana talamizu hadhihi almadrasa taliban waɗannan makaranta sun kasance aqsidu darul ulum ina nufin darul ulum inji malam yuntakabuna ana zaban su bi بوساطة امتحان min للصفوة alazhar ta hanyar jarrabawa da ake kullawa ga fitattu zababban daliban azhar والذين كان yudarrasu lahum min al-ulum ad-diniyya wadanda an kasance ana karantar da su ilimi na addini wal arabiyya da larabci ziyadatan qali litamakkunihim min tilka al-ulum domin su samu karfi wurin fahimtar waɗannan karatuttuka fadlan ya zanto kuma ƙari ne an ba'd al-ulum al-haditha dangane da wasu ilimi na zamani da aka kawo wallati lam tudarras lahum fil azhar wace ba karantar da su azhar ba ka riyadiyat kama irin su hisab mathematics wa tabi'a da ilimin tabi'a wa tarikh da ilimin tarihi wa geography da geography wal khat da zane abin nan rubutun koyar rubutu wal rasm da kuma zane hatta ya kuna mu'alliman shamilan jami'an har dai ɗalibi ya kasance malami ne cikakke mai kuma gamewa da dukkan wasu abubuwa da ilimi wa hakaza kana shaykhuna al-mutarjam lahu hakan nan dai malamin mu da muke bayani akan tarjamarsa shi ma ya kasance min abna'ir ra'il al-awwal daga cikin ƴaƴa nasahu na farko allazi haza wannan da ya ribata da qasba as-sabti da sandan tsire wa kana lahu ya kasance yana da mashi al-mu'alla na sama fi ulumin nahwi wa sarf cikin ilimin nahwu da kuma sarf والصرف بالذات صرف مسمى صرف ما يا كان صرف قارئ سوسي ولقد درس في هاتين المادتين حقيقة أتشين ما دوجي قلابي نحو لصرف يا كرنتي كتاب ابن هشام الأنصاري النحوي لكتاب ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك يا كرنتي وأن اللتاج ومن هذا الكتاب لقد شكونا اللتاج يعني والذي غاص فيه وأن بين سواء شكنسا liyalfaqita domin ya ciccirato ajmala la'alihi wato mafi kyawawan lu'ulu'unsa shi littafin kenan wa marajinihi da kuma murjanoninsa li yastakhrij lana hadha alkitab don ya fito mana da wannan littafi mai suna shadal ar fi fanni sarf wato kamar yadda aka ce in an ce al'ar daɗin ɗanɗano in kuma an ce al'urf yana iya daukar dabi'a yana iya daukar iyaka muna fahimta to amma ita shaza'in nan ita ce za ta nuna mana al'ar za mu ce koko al'ur don can an ce khudh al'afwa wa mu bil urf bi ma'ana al ma'ruf sanannen abu diddun al mankuf kishiyar abin ko ko a al'urfa in an ce al'urf alhaddu bainar shay'ain wato iyaka tsakanin abubuwa guda biyu to amma al'ar da'in ɗanɗano ƙanshi mai daɗi to ya aka ce shaza shaƙa menene ake shaƙa ba iyaka ba kuma ɗabi'a ba don haka za mu ce shaza al'ar ko shaza al'ar al'ar kun gai wannan kalma ta shaza ita ce ta nuna mana wancan kalma <laughs> muna fahimta ya yi don haka muna kuskure da muke shaza al'ar <laughs> dan ɗabi'a ba a shakanta don abin da ake shaƙa ƙanshi ne iyaka ma ba a shaƙansa <laughs> muna fahimta to fauka ma raja ilaihi min kitabi shafiya libn al wato sama da wasu littattafai da malam ya koma zuwa ga kama a shafiya libn al wa sharhiha da kuma sharhinta lirabi al-istirabazi wato da sharhin wannan littafi na shafiya malam ya leƙa ya ba ya kira to ya haɗa wannan littafi nasa walam yanqu rahimahullah Allah ya ji kansa bai kira to mana ba maddatahu min hadhihi kutub wato kawai rubutunsa kawai daga cikin wannan littafai ba naklan sarifan ya kira to kawai tsantsan kiratowa ba a bal kana yudhifu ilaiha min nafsihi ya kasance yana ƙara wasu abubuwa daga kansa shi wa zauki da kuma ɗanɗanansa wa ƙowati arzatihi da kuma kaifin hazaƙarsa wa khibratihi da kuma gogewarsa da sanin abubuwa bitilkal ulum da waɗannan ilimi ma'ana bai naƙalo bai kira to wannan abu yadda suke kawai zai zuwa ba akwai inda zai warware akwai inda zai yi bayani akwai inda zai tsiyar akwai inda zai ƙara akwai inda zai rage da sauransu muna fahimta ko wala qad haza haƙiƙa mu'allifuna marubucin mu na wannan littafi ya ta fauqa ma haza min al-ulum sama da abin da ya riba ta na ilimi wallati ashabna ilaiha sabiqan wannan da muka nuni zuwa gare ta can haza qasba as-sabt ya riba ta da sandan tsere fi fanni shi'ri a cikin fanni irin na waka ash-shi'r khalis waka tsantsa wajhi Allah saboda neman yaddan Allah sun lil wafani sannan kuma ga garinsa misra kenan lam yakun yaqulu bi shi'rihi bai kasance yana cin abinci da watsansa ba ma'ana ba neman kudi yake da waka ba lam yakun yataqarrabu bihi zulfa li hakim bai kasance ya dauki waƙarsa don kusanci kusa zuwa ga wani shugaba ba ya taya yabon shi ya taya shi a jawo shi a'a ba haka yake ba fa indama madaha in ka samu yayi yabo faqad madaha al-imam shafi'i haqiqa ya yabi imam shafi'i almutawaffa mundu qurun wanda tun zamunna karni da dama ya rasu fi qasidatihi a cikin wasu waƙe nasa allati yaqulu fi awwaliha wanda a farkon sa yake cewa ma bihanil ilma aidan wanda yake yaba ilimi a cikin wannan waka yana ce al-fakhru bil ilmi la bil jahi wal mali wal majdu bil la bil wal khali abin da yake cewa farko kenan matla'ul qasida al-fakhru al-fahri da ilimi ne ba da daraja da kuɗi ba sannan ɗaukaka ba da himma ba ne ko kuma da kaka ko da ‘yar uwan mama ba eh, ba ita ba ne ɗaukaka ɗaukaka ana samun ta ne da karatu ba da kuɗi ba muna fahimta wa inda rasa a lokacin da ya yi yabo irin na mamaci an risa faƙaɗe rasa za'imal al'umma haƙiƙa ya yabi shugaban al'umma mustafa kamil basha wani shugaba ne a can na misra lokacin nan da ya kulu fiya. da wata qasida da yake cewa tabkika awadul manabir khushan wa alayka dhabat hasratan wa ta'assufa yace awadul manabir jam'u ud sandunan mimbarora suna yi maka kuka khushan don kankai da dan kankan da kai zuwa gare ka wa alayka dhabat akan ka ne waɗannan sandunan mimbari suka zagwanye hasratan don baƙin ciki ko ko nadama wa ta'assufan da kuma baƙin ciki to wannan yabo ne wanda yayi asatidatu sheikh malaman sheikhin takharraja sheikh ala majmu'atin fadila malam yayi karatu ya fita a hannun manya-manyan malamai masu falala min ulama'i misr ko min ulama'i asrihi daga malamin malaman zamanin sa minhum ala sabilil misal al za mu ambato a cikin hanyar misaltawa ba wai don takaicewa ba akwai a sheikh muhammad abdu akwai a sheikh hussein al-marsufi akwai a sheikh suleiman al-abd akwai a sheikh al-hassan al duk waɗannan fitattun malamai ne a misra ya kuma karatu a wurin. talamizu sheikh ga ainihin ɗalibansa hum safwatul ulama su ne tsarkakakkun malamai safa da منهم Fadilatu الشيخ wanda kuma shi malam ah, abin nan malam taha abdurra'uf ya fa'idantu da ɗaliban shi wancan malam kuma shi malam taha abdurra'uf ne nan ko kowa amma shi ya fa'idantu da ɗaliban malam to shi kuma ya yake kenan an fahimci magana shaksiyan shi da kansa ya fa'idantu da qira'ati kutubihim da karatun littattafan waɗannan ɗalibansa na wancan malami aw tadrisihim lahu shakhsiyan ko ko ɗaliban wancan malami sun karantar da shi malam Taha Abdurrauf kuma shi kowa ya san shi kowa ne a Misra wa qad ashrafa ala 70 min umri haqiqa ya ta san ma 70 daga cikin rayuwarsa shi malam kenan katama Allahu lahu bi khair Allah ya cika masa da alkhair nadhkuru minhum musada al afadila za mu ambato daga cikin ɗalibansa ga wasu fitattu akwai Hassan Ma'amun akwai Muhammad Afis Barakat akwai Ahmadu Iskandari akwai Abdulaziz Jawish akwai Abdullahi Afifi akwai Mustafa Siqa akwai Mahdi Allah duk waɗannan fitattu ne daga cikin ɗalibansa wa um kathirun jiddu kathir suna nan da yawa kwarai yahtaju kullum minhum ila tarjama takhussuhu kowannen su yana buƙatan tarjama ayi bayani wacce take mance sa tuzhiru ilmahu wa fadlahu wacce za ta bayyana da falalansa da kuma ilimin sa mu'allafatu shaykh daga cikin rubutan malam da yayi akwai zaharur rabi' fil ma'ani wal bayani wal bari' cikin ilimin balaga akwai mawridu safa fi siratil mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanin tarihin annabi alaihi wasallam akwai shagal a fi fannin sar alkitabu alladhi nuqaddimu lahu wannan littafin da muke gabatarwa a diwanu shi'ri sai kuma abin nan diwani wato littafi na waka aksaruhu mafi yawancin sa madaihu nabawiyya yabo ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ghayruha min almu'allafat an-nafi'a kai ma ba waɗannan ba ko su littafai ma masu amfanarwa allati tahtaju ila dirasatin khassa laysa hadha makanuha wanda yake tana buƙatan karatu keɓantacce laisa haza makana hazan ce ko laisa haza makanu ha ba ji ba makanu ha amma mai aikin laisa laisa haza makanu ha <laughs> me laisa mai aikin laisa ايه عظيم عظيم الله ينوع ايه هكذا مالا ba da taka'udihi eh, eh. <laughs> anil amal bayan zaman malam daga barin aiki wa luzumihi manzilahu da kuma lazimtan gidansa kaga aikin mazda wa luzumihi manzilahu da lazimtansa gidansa yani wa ba'da allazima manzilahu asalinsa kenan shekara ta 1928 kama qulna aradahu Allah ta'ala ila jiwarihi sai Allah ya nufe shi zuwa ga wurinsa falabba nida'a rabbi sai ya ansa kiran mahaliccinsa fil yawm al-thani wal 20 min shahri Allah rabi'ul a cikin rana ta 22 a cikin Rabiul awal alif da 351 al-muwafiq lis-sadis wal 20 wanda ya daidai da 26 min shahri yuliyo na cikin watan bakwai July shekara ta 1932 min miladil masihi alaihi salam بعد مولد الشيخ طه بأحد عشر شهرا bayan an haifi Sheikh Faha Hussein wani adibi ne shi kuma da wata goma sha ɗaya takriban kusan abin nan kusanci haka rahimallahu shaykha mashayikhina Allah ya ji kan malamin malamin mu bi rahmatin min indihi da wata rahama daga wurinsa wa jazahu an amalihi khairal jaza ya kuma sakan ya masa akan wannan aiki nasa mafi alkhairin sakamako wa ja'ala ma tarakahu min ilmin fi kashfi hasanatihi ya sanya abin da ya bari na ilimi a cikin takaddan wato ainihin kyawawan ayyukansa ne wa ja'alaha min al-ulum allati yuntafa'u biha ba'da wafatihi ya sanya ilimin nan nasa ilimi ne wanda ake amfana da shi bayan shi baya nan fa idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salat domin idan bil adam ya rasu ayyukansa sukan yanke sai dai ta bangarora guda uku sadaqatin jariya sadaka mai gudana wa ilmin yuntafa bihi ko ilimin da ake amfanuwa da shi wa waladin salihan yad'u la ko kuma yaro nagari wanda ya samu tarbiyya irin ta musulunci wanda yake masa addu'a kama qala sayyidul bashar alaihi salatu wassalam kamar yadda shugaban halitta ya faɗa wa narju an yakuna qad haza sala muna buri Allah ya sa malam ya tattara guda uku li ziyadatin min al ma'lumati an al muallif domin neman ƙarin sani dangane da abin da ya shafi shi malam a koma wa littafi taqwimu daril ulum da kuma mu'jamul matbu'at da kuma al-fihrisul khas da kuma al-khutasut tawfiqiyya a koma za a samu bayanin malam cikakke li ziyadatin min al-ma'lumat tahqiqiyya domin neman ƙarin sani akan wannan tahqiqin wannan littafi wallafi raja'na ilaiha da kuma littafan da mu muka koma in ji su waɗannan malamai guda biyu wa ila gairiha kai ma zuwa ga wasu su waɗanda ba wannan ba undur أساس التصريف تقوم مهن للتافي تقوم الباسط شرح التصريف ده البيان في معرفة الأوزان ده تصريف مازني ده تصريف ملوكي ده تصريف أفعال جامع الصرف الشافية وشروحها العزي ده عقود الزواهر ده عقود الجواهر لامية الأفعال مراح الأرواح منازل الأبنية نزهة الطرف الهارونية تصريف ابن مالك تصريف الزنجاني تصريف السيد الشريف ولا نستفي سن قارن بياني دنجنة تحقيق انزو سيكوما يدوبا سنن شرح ابنية سيبويه ألفه ناصح الدين أبو محمد سعيد بن المبارك ابن علي ابن الدهان النحوي المتوفى سنة 69 و500 نسخة كتبها أبو الحسن علي ابن أبي القاسم الشيباني معاد المخطوطات العربية القاهرة duk waɗannan littafai ne waɗanda wanda ke da bukata sai koma sannan miftahul ulum lissakaki da hashiyatul khudari ala sharh al-ashmuni li alfiyat ibn malik min tahqiqina daga cikin tahqiqin waɗannan malamai guda biyu da al-kafawi ala al-bina to shine suka ce a can kasa wa katabahu muhaqqiqahu waɗanda suka yi tahqiqin wannan littafi sune Taha rauf Sa'ad wa Sa'ad hasan Muhammad sune suka yi tahqiqin sa Afa afallahu anhuma wa ghafara lahuma to ina shi mun kammala muqaddima in Allah ya ce mu sati na gaba ina ga sai mu fara da khutbatul khutbatul kitab ne ko na khutbatul kitab to ina ga sai mu shige shi insha Allah ko kuma mu shiga darasi gaba daya na. Na. ban ji ba eh eh sun tsatsakuro a ciki sannan suka tabbatar da wasu abu a ciki na ina zuwa alaikusa na eh eh eh wai ya koyar ko shi ya fara sani tukuna <laughs> akara wakalla so um, ya danganta da irin waɗanda za a koyar eh in yara ne ƙanana sai ka kai ta'ammuki irin kan nahau da saf ka fahimta in manya ne ka shiga irin abin da ya shafi su balaga su adam, za su baka sani sosai ma'arifa tamma da ulum eh wannan shine kuma kamar yadda nake bayani bai yiwuwa mu gane yani littafin mu na addini in ba mu san waɗannan yabe nan harsuna ba bai yiwa mu sani na ya fara da nahu eh saboda annahu yuslihu min lisan al-alkani wal mar'u tukrimuhu idza lam yalhani وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن to in Allah ya taimake ka san shi sosai duk wani abu tabi'i ne istilahat ne kawai zaka shiga misali nan an ce maka mubtada a can a ce maka musnad ile nan an ce khabar can a ce musnad nan a ce mawdu nan a ce mahmud duk dai kawai istilahi ne zai canza amma in baka san shi ba anan ba za ka iya gano shi a can din ba ka <laughs> gane don haka yana da muhimmanci ainun ainun mu karanci wannan ba kamar da muke dauka cewa ai kai bai da wani fa'ida kawai bari rungumi qur'ani qur'anin ba zai sanu ba baka san lugha ba sannan hadisin ma ba zai gano ba ɗin baka san lugha din mala ya fahimta na alaikum salam na eh eh ba zai hana koma kasan ba eh ba zai hana koma kasan ba shi yasa na taba shawara da malaya na ce to ko littafin nan musawaya dan na kama yayi nauyi mu koma can from the scratch mala ya ce yana fahimta na alfiya alaikun salam alaikun salam na eh eh wato ban ce kuskure ba bina akan kalmar nan ta farko ita ce ta nuna mana wasu da za mu yi a na biyu eh dadin nan nano eh a ah, ba fi'ili bane suna ne kaman fata kaman jana wa janal jannatayn dan kaga jana yana iya daukan fi'ili yana iya daukan suna in kace janal jannatayn danin na kusa zai tsinki aljannonan nan guda biyu in ka mai da shi suna za ka ce wajenar ne tsinkan aljannonan nan guda biyu ganin a kusa yake eh suna ne shagala'ar shaƙan ɗanɗano <laughs> na wani kusa eh a takdimi ah, da ta'khir eh. na eh eh eh yayi yayi laisa haza makanaha laisa haza makanuha duka yana dauka eh amma ka san ne wanda yake kaman yayi kwatan kwacin zaraba Musa Isa da eh eh, eh. ma wannan hijaziyya ce na ba ji ba eh kwarai da gaske eh eh ba sharaɗi ba ne falaisa sawa'an alimun wa jahulu ga takdimin mai فليس سواء عالم وجهول جاء عالم أنا شيء مؤخر جاء سواء شيء مقدم أصلا ليس وليس عالم سواء <laughs> آه بشر بيوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك <laughs>